Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa biyu VOH ne yake magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin muryoyin ku masu saurare.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun su. turkiya ta ce shugaba putin rasha yana nazari a kan yiwuwar tattaunawa da ukraine a kasar iraki kowa shugaban majalisar dokokin kasar ya mika takardar murabus a hukumance a kasar libya kuwa gwamnatin bashaga ta dora alhakin rikicin da ya barke a zawiya akan dabiba yanzu kuma ga labaran da ke dake ministan harkokin wajen kasar turkiyya. maulud jawash Ogolo ya bayyana a jiya litinin cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin yana duba yiwuwar sake tattaunawa da ukraine jami'in na turkiyya ya bayyana hakan ne a yan wani taron manema labarai a birnin tokyo na ƙasar japan a cewar Ogolo, putin ya bayyana hakan ne a yan wata tattaunawa da yi da takwaransa na kasar turkiya Recep tayyip erdogan jawosh ogolo ya ce a yadda ake tattaunawa da shugaban na turkiya shugaba putin ya sanar da yiwuwar komawa tattaunawa da kiev amma bisa wasu shabbin sharɗa waɗanda bai ƙarin bayani a kansu ba ministan na turkiya ya kuma jaddada aniyar ankara na shirya gudanar da tattaunawa kai tsaye tsakanin putin da shugaban ukraine vladimir zelensky erdogan ya ce za mu ci gaba da abin da ya dace domin tuntubar bangarorin biyu manyan jami'an rasha dai sun sha nana ta cewa moscow a shirye take ta tattauna da kiev tare da alhakin dakatar da tattaunawa a kan bangaren ukraine wanda suke zarginta da zama 'yar amshin shata ga amurka da kuma kasashen turai a jihar litinin gwamnatin kasar libya karkashin jagorancin fatahi bashaga ta ɗora alhakin rikicin da ya barke a unguwar zawuya da ke birnin tripoli akan gwamnatin da ba. ma'aikata harkokin cikin gida ta gwamnatin bashaga a cikin wata sanarwar ta fitar ta ce tana yin allah wadai da aka kausan murya akan faɗan da aka yi da makamai a zawiya da kuma wa jama'a da asarorin dukiya tana mai da cewa ta fara ɗaukar matakai na shari'a a kan lamarin rikicin dai ya yi sanadin mutuwar mutane biyar ciki har da wata yarinya tare da jikata wasu mutane goma sha uku a cewar gwamnatin ba shaga gwamnatin da biba ba ta samar da wasu hanyoyi na shigar da waɗannan masu ɗauke da makamai a cikin cibiyar gwamnati ba wanda hakan ya ƙara jawo taɓarɓarewar lamuran tsaro a ƙasar da suke ɗaukar doka a hannunsu a duk lokacin da su haga dama ɓangaren da ke rikici da juna a ƙasar libya dai sun saba zargin junansu a duk lokacin da wani rikici ɓarke a tsakaninsu tare da ɗorawa junansu alhakin hakan To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio BOH a birnin Tehran. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Iraki Muhammad Albusi ya mika murabus ɗinsa a hukumance. Rahotanni daga Iraki dai sun ce Majalisar Wakilan Iraki ta sanar da cewa za a gudanar da zama majalisar ne a rana guda. ban da aikin ta ya tsaya cak sakamakon mamayen yankin Grand Zone da magoya bayan muktada da suka yi. bayanin ya kara da cewa ajandodin da zaman taron zai su kunsa sun hada da mahimman abubuwa guda biyu na farko dai shine kada kuri'a akan amincewa ko rashin amincewa da murabus din shugaban majalisa muhammad ahalbusi da kuma kuri'a zaben mataimakin shugaban majalisa ana ganin cewa murabus din muhammad ahalbusi daga mukamin nasa na shugaban majalisa zai kara da azara rikicin siyasa a iraki wannan shawarar da ta zo ne 'yan sawo bayan da halbusi ya gana da wakilar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar iraki sannan kuma ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne ba tare da tuntuɓar kowa ba ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa iran ɗin a shirye take ta bayar da haɗin kai ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya akan bincike na fasaha ba na siyasa ba wurin da ake zargin iran din abdullahiyan ya bayyana hakan ne a wata hira wadda ya da gidan talabijin din almonito game da shawaran da ake yi na cirewa iran takunkuma da aka gaba mata da kuma haɗin gwiwar iran da hukumar mukamashin nukiliya a cikin wannan hirar dai wadda aka watsa a litinin abdullahian ya ce iran ɗan shirye take ta haɗa kai da hukumar makamashin nukiliya ta kasa da ƙasa kan batutuwa da suka shafi bincike da wannan hukuma take gudanarwa a wurare uku da ake zargin iran ɗin amma ta hanyar fasaha da ilimi ba ta hanyar siyasa ba ya ce hukumar tana da tambayi game da wuraren guda uku da ake zargin iran ɗin an gano sinadarin uranium a cikinsu sannan kuma ya ce a shirya muke ma'amsa waɗannan tambayoyin abdullahiyan ya ce idan aka cima matsaya akan komawa yarjejeniyar nukiliya ran za ta kasance a shirye ta ba da haɗin kai ga hukumar ka jama'a saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman kasana ɗauke da labaran duniyar za kuma ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu su a mu na intanet www.hausatv.com to yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zamu mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka faru a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da rikicin baya-bayan nan wanda munafakai makiya jumhuriyar musulunci ta iran suka tayar a cikin kasar da nufin kawo ƙarshen tsarin addinin musulunci wanda yake tafiyar da kasar fiye da shekaru 40 da suka gabata har ila yau da kuma sakon da gwamnatin ƙasar amurka ta aikewa ƙasar iran dangane da farfado da shirin nukiliyar ƙasar wanda aka ɗauki kimanin shekara guda ana tattaunawa a kansa wannan ba shine karon farko wanda kasashen yamma musamman amurka suke kokarin ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran ba tun bayan kafuwarta a shekarar 1979 wanda yake bibiyan al'amura da suke faruwa a iran tun bayan nasarar jin juhali musulunci a nan kasar iran tare da jagorancin marigayi imam khomeini kudisa sirruhu ba zai mamakin goyon bayan da kasashen yamma musamman amurka da turai suka bawa munafukai waɗanda suke adawa da tsarin musulunci a nan ƙasar iran ba kafin nasarar juyin juhali musulunci a nan ƙasar iran da wa'annan ƙasashe su ne suke jujjuya sarakunan ƙasar iran ta yadda suka ga dama tare da satar arzikin ƙasar da kuma wulaƙanta mutane korar turawan burtaniya daga kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran a shekarar 1953 da kuma juyin mulkin da aka yi wa dr muhammad musaddiq firayim ministan ƙasar iran na lokacin wanda ya sami nasarar kwace kamfanin man fetur daga hannun turawan ingila suna daga cikin al'amura da mutanen ƙasar iran ba za su taɓa manta da su ba har ila yau a shekarar 1963 ne majalisar dokokin ƙasar ta kafa wata doka wacce ta fifita amurkawa mazauna ƙasar iran a kan iraniyawa inda dokar wacce ake kira capitulation ta hana hukunta duk wani ba amurka a ƙasar iran bisa duk wani laifin da ya aikata sai dai a kai shi amurka don a hukunta shi wannan dokar dai ita ce masomin jin hali musulunci wanda ya sami nasara a shekarar 1979 miladiya bayan korar imam Khomeini kudisu siro daga kasar bayan ya ki amincewa da dokar sannan bayan samun nasara ƙarƙashin jagoranci imam Khomeini kudisa roho ƙasashen yamma musamman amurka sun yi aiki tare da magoya bayan su a cikin ƙasar iran don ganin bayan jaririyar juma musulunci ta iran ta lokacin ta hanyoyi da dama daga cikin su dai sun yi ƙoƙarin juyin mulki na soje wanda bai sami nasara ba sun ba wa munafukai makiya juna musulunci ta iran makamai da bumabumai wanda suka yi ta kashe malamai da kuma shugabannin kasar da su shi ma ba tare da samun nasara ba amurka ta yi kokarin farwa kasar iran da yaƙi ta sama don kwatar jami'ar ta kimani hamsin da biyu da suke tsare a nan birnin tehran amma tare da taimakon allah suka yi hatsari a wani wuri da aka kira tabas a tsakiyar kasar iran wanda ya lalata shirin nasu har ila yau wa'annan kasashe sun taimaka wa wasu yankuna wa'anda ba farisawa ba a nan kasar iran don su balle su fice daga kasar kuma su ne yankunan kurdawa da ke yammacin kasar da kuma lardin khuzistan inda larabawa mazauna kasar iran suke dukkaninsu ba tare da samun nasara ba daga karshe dai sun ingiza shugaban kasar iraki na lokacin saddam husaini ya farwa ƙasar iran da yaƙi da nufin kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran a cikin kwanakin uku amma sai daga kwashe shekaru takwas cur ana fafatawa da shi ba tare da ya sami nasara ba haka ma sun taimaka wa ƙungiyar munafukai ta mko wacce ta yi sansani a ƙasar iraki don kifar da jumhuriyar musulunci ta iran ita ma ba tare da samun nasara ba a nan ne fa suka koma kan taimakawa makiya na cikin gida a duk lokacin da suka ga wata dama ta samu na ingiza mutane su yi wa gwamnatin jihuriyar musulunci ta iran bore ta haka suke son su shigo da makamai don fara yakin basasa a kasar a halin yanzu dai so uku ko hudu kenan suke yin haka ba tare da samun nasara ba da farko dai a shekara ta 2000 sun ingiza ɗaliban jami'a suka yi bore wanda jagoran john juhali musulunci ta iran ya kawo sa tare da jawabi mai shiga zuciya da ya yi wa ɗaliban jami'a a nan birnin tehran rikicin na jami'ar tehran ya jawo rasa rayuka mutane da dama sai kuma bayan zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2009 inda suka yi amfani da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa wanda ba su ci zaɓe ba suka ce ai ai maguɗi da haka kuma suka ingiza wa'anda ba su fahimci makircin ba suka kashe jami'an tsaro daga cikar da sojoji suka lalata dukiyoyi na miliyoyin dalolin amurka amma tare da shigar mutanen kasar bayan da suka gano cewa masu tarzoman suna ƙiyayya da addininsu ne don suna ƙona masallatayya su kona kuma littattafan addini da kuma hotunan shugabannin juyin juhali musulunci wanda suka kasance malaman addini musulunci ne da haka kuma aka kawo ƙarshen wutan fitinar sai kuma a cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda wata mata ɗiyar shekara 22 a duniya ta mutu sanadiyar bugun zuciya amma bayan da jami'an tsaro masu gargaɗi da kuma horo da kiyaye dokokin addinin musulunci suka tsare ta na wani lokaci wannan sai ta zama dama a gare su a wannan karon inda suka yayata cewa jami'an tsaron ƙasar iran suna kashe mata saboda ba sa sanya hijabi musulunci wannan rigimar ma ta cinye rayuka mutane akalla talatin banda dukiya na miliyoyin dala amurka da aka lalata ya zuwa yanzu dai abin ya lafa a mafi yawan yankuna a ƙasar ta iran da haka kuma za mu ce ƙasashen yamma musamman amurka sun sake gamuwa da koma baya na ganin bayan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan karon jami'an tsaro sun kama makamai da dama wa'anda ake kokarin shigo da su cikin kasar daga kasar iraki ko kuma daga yankin kurdawa na kasar iran wanda ke kan iyaka da kasar iraki a wani bangaren kuma ana cikin wannan tashe-tashen hankulan ne gwamnatin kasar amurka ta aike wa jamhuriyar musulunci ta iran sako na amincewa da komawa cikin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar wacce aka ɗauki kimanin shekara guda ana ta tattauna da ita amurka da kuma kasashen turai da rasha da kuma china a cikin sakon da amurka ta bayyana filla-filla yadda za a ɗaukewa ƙasa iran dubban takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata cikin shekaru kimanin hudu da suka gabata da kuma yadda iran za ta koma kan aiki da yarjejeniyar sai dai gwamnatin ƙasar iran ta ki amincewa da hakan ba tare da samun lamuni daga ƙasar amurka ba kan cewa ba za ta sake ficewa daga yarjejeniyar ba kuma bayan samun lamuni idan gwamnatin amurka mai ci ko kuma wata daban ta sake ficewa daga yarjejeniyar to sai ta biya iran tara mai yawa saboda sabawa alkawali a halin yanzu dai matsayin da ake ciki kenan sai dai abin jira a gani shine amurka za ta yadda da ba da lamunin da iran ta nema masana dai suna ganin gwamnatin amurka bayan adawa na shekaru fiye da arba'in da ta yi da kuma makirce-makirce daban-daban da ta yi wa jihunan musulunci ta iran ba tare da samun nasara ba ta fahimci cewa ba za ta iya dawo da mutanen ƙasar iran daga rakiya ko kuma goyon bayan jihunan musulunci ta iran ba don haka fahimtar juna da kuma bin hanyar diplomasiya kaɗai ce zai ɗan rage zaman tanken da ke tsakanin ƙasashen biyu shi ma na wani lokaci ne saboda ba za su taɓa amincewa da irin nasarar da jamhuriyar musulunci ta iran take samu a ɓangarori daban-daban na cikin ƙasar da kuma wajen ƙasar ba masana suna ganin ƙasashen yamma da kuma amurka ba za su taɓa shiri da jamhuriyar musulunci ta iran ba da kuma ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya musamman wa'anda suke adawa da hamshe ƙasar isra'ila don haka akwai tsammanin wannan halin zai ci gaba na lokaci mai tsawo wanda allah ɗaya kawai ya san ƙarshen sa to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu da a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa wabarakatuh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 Assalamu alaikum BOH muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Za mu yi amfani da wannan dama mu kai ma Majalisar Ɗinkin Duniya abin da yake cikin zuciyarmu mu gaya mata abin da yake cikin zuciyarmu. Na farko dai ya kamata a rinka martaba kowace ƙasa a matsayin ta na ƙasa ma'ana dai a daina barin wasu ƙasashen duniya suna yin gaba gaɗi wajen ɗaukar ko kuma wajen karya yarjejeniya domin muna gani karya yarjejeniya yana dawo da wasu lamura baya misali yaƙi kare yarjejeniya ya sa yaƙin rasha da ukraine an ka fara shi sannan muna gani kare yarjejeniya da yawa abin da yake haifarwa ya kamata a matsayin majalisar ɗinkin duniya domin tsayar da martaba ta ga ƙasashen duniya da kuma al'ummar duniya ya kamata idan ta yi magana ko kuma idan an kai magana idan wata ƙasa ba za ta yi ta yi so ta yi ba daidai ba ta rinka sanya baki ta daina kyalewa domin hakan yana taɓa martabar ta yana kuma taɓa kimata domin a halin yanzu kimar majalisar ɗinkin duniya yana tangalta tangal a tsakanin kasashen duniya wasu suna ganin kimata wasu kuma ba su ganin ana musu daidai saboda haka domin dawo da martaba ya kamata rika yin adalci tsakanin kasashen duniya da fatan kirana zai je ga kunnin sakatare janar majalisar ɗinkin duniya idan radio iran mai magana sanusi maɗatai da magara niger ni fata ne nake ɗauke da shi da addu'a game da wannan taron koli na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haɗa shugabannin kasashen duniya daban-daban a can birnin new york na ƙasar amurka ina fatan allah ubangiji sa wannan taro ya amfani mu na afirka ba na fatan a yi a watse mu ji shiru tamkar yadda aka saba da ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa sunana sanusi madatai da magaram niger assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran mai albarka sunana lawa alhaji abbali daga agadar jamhuriyar niger to ra'ayina akan maudu'in da kuka aza na taron da za a yi a ƙasar amurka wanda shugabannin ƙasashe daban-daban za su hallara domin yi jawabi a tattauna matsalolin da ke damun duniya to ubangiji Allah ya sa wannan taron ya ba ya aifi da mai ido yawa a kuma cimma abin da ake nufi ba ya zamo ba taron shan shayi taron da za a taro a yi zantuka da ba su da amfani shugabannin mu na afirka ya kamata idan suka hallar wannan taron to su tattauna matsalolin afirka kar su je su zama 'yan amshin shata su zama 'yan kallo duk inda aka yi da su yi can a ba haka ya kamata su kasance ba yana da kyau su tambayi talakawa matsalolin da ke damu samun musu in su ba su da labari ko kuma mashawartan su ba su faɗa musu ainihin abin da ke faruwa to su tattauna da talakawa da abin ya shafa kai tsaye domin su yi bayanin da in sun je can za su tattauna shi Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Hakika babban taron da aka bude na MDD karo na 70 da bakwai a birnin New York na Amurka inda kasashe daban-daban za su halarta domin diba matsalolin da suka addabi duniya baki ɗaya. Hakan kwarai yayi yi daidai. Muna fata za a yi taro a kare lafiya a tashi lafiya kuma shugabanninmu na ƙasa shugabanni na kasashe daban-daban su koma gida lafiya kuma muna fata allah sa ba taron shan shayi ba ne domin ko an dade ana yin taro amma ba a gani a ƙasa muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu akan abin da aka tattauna mai kyau mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da maganar Jamhuriyar Niger. To dangantar da wanga taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira wanda shine na karo 77 da ake Amurka. Muna addu'a Allah sa in shugabannin mu sun je sun yi bayani turawan su gamsu da bayanin da suka yi. Duba da cewa Majalisar Dinkin Duniya kanta rauni gare ta. Tal'akari da akwai rikice-rikice da ake da dama a duniya wanda alhakin yara ta a wuyan Majalisar Dinkin Duniya ta dakata wannan abin ko ta kawo sa kasance amma ba ta yi ba in ka ɗauki misali rikicin eh, myanmar ya laƙume rayukan musulmi da dama amma ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka gashi ƙasar china tana azabtar da musulmi babu matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka uwa uba ga isra'ila ta zo ta jagwalgwala ma falastinawa ƙasa ta hana su sukuni ta hana su zama ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka illa iyaka sun zira ma iran ido sun samu da takunkumi akan wani nukiliya da take akan ci gabanta to da haka muke kira dai ga majalisar ɗinkin duniya Allah ubangiji ya sa wagga shawara in za su yi ta a samu matsaya wadda duniya za ta samun sauki da ma zama lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu Radio Iran mai muku magana alkasun Babali Ma'ahar daga jihar agada a jamhuriyar Nijar dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya na ƙasashe na duniya duka to sai mu ce wannan taron mu a wajen mu su ne ya shafa saboda karo na saba'in da bakwai kenan mu wajen mu ƙasashen mu na Afirka ba mu ga amfanin shi wannan taron saboda baya da tasiri gare mu talakawa saboda an shayin shi sai a zo a zamna a cika cikardu a tashi kenan mu wajen mu talakawa baya da wani amfani saboda su ne yake gyarawa shugabannin mu musamman na afirka wanda suka wakilci jan saboda in suka zo ma ba su gaya ma mutane ma abubuwan da aka yi can wajen kuma babu wani abu wata fa'ida da muke samu a dalilin wannan taron muna kira ga talakawa dai su yi addu'a allah dai ya kama mana ya taimake mu kuma ya kawo hankulan shugabanninmu wadda muke gani kullum ya maido su akan talaka saboda mulkin ga talakawa ne ake mulka amma ba amsa abubuwan da suke so mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zara dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana e tabbas mun ji daɗi da kuka ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu kan wannan maudu'i na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 e eh, to a zahirin gaskiya mu wannan taro babu abin da za mu ci sai dai mu kira shi taron shan shayi kawai domin tun kafa ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya da aka yi idan muka bibi tarihinta za mu dubi cewar da zarar duk lokacin yayin da aka tashi wannan taro babu wani ƙudiri da za a kawo a wajen taron kafin shekara ta dawo kuma ka tsaya ka duba ka ga an cimma waɗannan ƙudire-ƙudire da aka kawo a wannan taron ka alal misali kamar taro akan sauyin yanayi da aka yi tun lokacin mulki mulkin shugaba obama ake ta kai ruwa rana har yanzu akan cewa wasu kasashe su rage hayakin masana'antu da sauransu kuma har yanzu babu wani abu da aka gani a ƙasa to idan idan wani abubuwa suna nan da yawa shi yasa wannan kawai za mu kirawo shi taron shan shayi ne kawai dai shugabannin kasashen duniya suke haɗuwa su yi kawai shi ne.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 Tukar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masu sauraro barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa da ko a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da kuma madazarta na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba da sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadar tafo islam propagation da ke birnin kanon dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayanin kan yadda sandar da jijiyoyi take haifar da tsoro ga yara allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad sandarewar jijiyoyi sakamakon ciwo da yake damun su ko kuma nau'in damuwa da mutum ya rayu a kai yana daga cikin abin da ke haifar da tsoro tsoro ne wanda ba a iya kawar da shi da dalili da bayani yana buƙatar maganin al'amarin da yake samu daga asasi ba za mu so mu tsawaita muku bayani kan waɗannan matsaloli ba masu faɗin gaske game da tsoro sai dai mu sani cewa shekarun mutane kaifin hankalinsu balagar tunaninsu kwarewarsu a rayuwa ta yau da gobe nau'in tarbiyyarsu da suna taimakawa wajen karanci da tsananin tsoro ba za ka haɗa yaran da aka haifa a sahara ba yana fita da raƙuma a cikin sahara tun yana ɗan ƙanƙani da yaron da yake shiga daji tun yana ɗan ƙarami yake shiga gonaki yakan je ya dawo da yaron da yake cikin birni yana rayuwa a cikin mutane ko da yaushe da gidaje da titi da motoci da kayan sufuri daban-daban nau'in tsoronsu zai bambanta kamar yadda wancan na cikin birni yake da tsoro idan ya fuskanci abubuwan da wancan da ke cikin daji ko gonaki yake fuskanta haka ma wancan zai iya tsorata idan ya fuskanci wasu abubuwa da shi wancan da yake birni ya fuskanta wannan tsoron yana iya amfanar mutum ta bangarori daban-daban domin rashin tsoro baki ɗaya. yana faruwa ne sakamakon hauka ko kuma lalacewar tsari na jijiyoyi da tunani da kwakwalwa don haka dole ne a samu mutum da tsoro kowane iri ne tsoron nan kuwa na kashin kansa ne ko ta fuskacin al'umma ko ta fuskacin addini ko ta fuskacin tattalin arziki ko ta fuskacin siyasa dole ne a samu ɗaya daga ciki ko sama da haka idan ka duba Ka ga mutum kamar manzan rahama sallallahu alaihi wa da wasiyin samirul mumin ali sun kasance masu tsananin tsoro amma tsoron wa tsoron ubangiji tsoron saba masoyinsu don haka suke kuka suna rusuna gaban ubangiji suna tsananin razana da firgita a gabansa kenan ba zai yi ba a samu mutum dole sai na da tsoro kowane iri ne dole tsoro yana da nasa amfani da muhimmancinsa wannan muhimmancin yana nan a zaman kansa ba zai ba a samu al'umma gaba ɗaya ba ta da tsoro ko a samu wani mutum ba shi da tsoro a cikinta dole ne kowa ya zama yana da tsoro tsoro dole ne a rayuwa yakan iya zama ta fuskacin rayuwar mutum ko ta fuskacin al'umma ko ta fuskacin addini ko ta fuskacin tattalin arziki ko ta fuskacin siyasa fiyayyen mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa da wasiyinsa amirul mumin Ali Yutan abi talib amincin Allah ya tabbata gare shi dukkaninsu suna jin tsoro amma ta fuskacin addini suna rusuna ubangiji suna kuka gabansa kenan dole ɗan adam ya zama tuna da wani tsoro kowane iri ne idan ana so a yi maganin tsoro dole a san asasinsa sanin asasinsa shine babban lamari na farko wanda zai kai ga sanin maganinsa sanin daraja gejin tsoron wace marhala ya kai marhala goma ne marhala tamanin ko marhala casa'in sannan sai a yi ƙoƙarin kawar da shi sannan sai a zo da wani abu wanda zai maye gurbinsa na jarumtaka da za ta kore wancan tsoron sannan sanin menene zai ci gaba da yi da zai haɓaka shi ya ƙarfafe shi ya ci gaba da kawar da wancan tsoron har a samu natija mai kyau a rayuwarsa baki ɗaya. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan birnin Tehran da muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan hanyoyin da za a bi don kawar da tsoron yara. Daga cikin hanyoyi da za mu iya ba da misali masu muhimmanci akwai hanyar faɗakarwa da fahimtarwa domin jahilci yana daga cikin asasi sosai na tsoro. sau tari mutanen da suke cikin tsoro sun jahilci al'amuran da suke gewaye da su wanda suke jin tsoro ba sun hakikanin su ba yaro yana tsoron fatalwa alhali babu fatalwa a cikin samuwa don haka ilmantar da shi da wayar da shi babban asasi ne wajen magance wannan tsoro wanda yake ba shi da asasi na biyu akwai sanin menene ainihin abin da ya sa wannan tsoro na uku ƙoƙarin yi wa yaro bayani ko da ta hanyar kissoshi ne game da jarumtaka da sadaukantaka da kissoshin da za su kashe wancan tsoron na hudu ƙoƙarin karanta mishi matsala ɗin da rashin muhimmantar da ita daina cewa wannan ba komai ba al'amari ne har ya saba har wannan ya kwanta masa zuci na biyar ƙarfafa jarumai waɗanda suke da jarumtaka a wannan ɓangaren ta yadda zai ji su gwaraza ne abin yabo waɗanda suka wuce wannan marhala ta wannan tsoron na bakwai sanin hanyoyin ƙarfafa shi ta hanyar jarraba shi Kawan misali wanda yake jin tsoron jarabawa a makaranta to ya kamata a ƙarfafe shi a wajen karatu da ƙarfafar tunaninsa da kawan masa duk wani abu da zai sashi rawar tunani yayin rubuta jarabawa na bakwai yi masa alkawarin kariya da cewa muna nan tare da kai kuma allah yana tare da kai na takwas duk abin da yake tilas ne ya zamanto ya san shi wajen wannan matsala ɗin to lallai a sanar da shi na tara dawo da shi zuwa ga Allah da ƙarfafa imaninsa da ɗan farashi da ubangiji wanda yake ƙarfi ne wanda ba shi da iyaka na goma samar da wani yanayi da zai shirya masa rashin wannan tsoron da kuma kawo masa da shi domin yanayi babban asasi ne wajen kawar da tsoron na sha ɗaya samar da abubuwan da za su motsa shi su karfafa shi saboda haka a samun masa da juriya da kuma dagewa domin ya zamanto zai iya shiga inda baya iya shiga amma a sani kamar yadda muka ce ba ana nufin ta hanyar wuce gona da iri ba kawai misali ba a ya zuwa tsakar gida shi kadai yana jin tsoron duhun tsakar gida to a yi kokari a tarbiyyantar da shi da zai iya zuwa tsakar gida da kansa na goma sha biyu samun masa da kwarewa da gogewa da gogayya sauran sun hada da tanada masa duk abin da zai saba masa nutsuwa da wannan abin da yake jin tsoro kamar misali mai tsoron mage a hankali a hankali za a samu masa da nutsuwa da ita har ya iya taba ta har ya iya rungume ta har ya iya ɗaukar ta da kansa sannan a kasance tare da shi a wajen tun ana nan tare da shi har ya zamanto za a iya barinsa shi kaɗai a wajen na abin da yake jin tsoro a kuma karfafa alakarsa a kuma samun masa musanya a kuma ba shi karfin gwiwa da ikon ubangiji da ina yasa da take tare da shi idan abin yana buƙatar magani to sai a samu ta hanyar magani a hada domin karfafa shi da yin maganin wannan tsoro domin cimma nasara samar da ƙwararru a wannan tafarki daruri ne dole ne samar da nutsuwa samar da tausasawa da tausayawa samar da kariya ta zamantakewa al'umma samar da doka samar da yanayi da a hankali a hankali ha abin da zai shige shi samun masa da haƙuri da juriya samun masa da samun dama domin maganin tsoro da kuma yanayi mai kyau duk suna cikin abin da za su yi tasiri sosai wajen kawar da tsoron da zai zama ya zama matsala wajen ci gaban yara manyan gobe da kuma samari da matasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi masauraro kashi da allama ya fara bude sabbin kundi daidai lokacin namu takaitacce ne daga karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke kanan dabo ta nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a yamakon rediyon BOH da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awar kudin da shirin na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin muna ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da bita a kansu shirin na zai dubi ne dangane da irin gagarumin ci gaban da alaka take samu a tsakanin kasashen afirka da kuma kasar rasha a bangarori daban-daban musamman ma dai kyakkyawar alaka da aka kulla a tsakanin congo brazzaville da kasar ta rasha a cikin 'yan kwanakin nan da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban da fatan masu ware za a kasance tare da mu. masana da dama sun yi hasashen cewa a cikin lokutan baya-bayan nan alaƙa za ta ci gaba da ƙara kyautata tsakanin ƙasar rasha da kuma ƙasashen afirka daban-daban musamman mata fuskoki na ayyukan haɗin gwiwa a fagagen noma da kuma ayyukan samar da abinci wanda ƙasashen afirka da dama suna gudanar da irin waɗannan ayyuka tare da kamfani na ƙasar rasha da kuma a cikin lokutan nan alaƙar tana ci gaba da ƙara bunƙasa wanda hakan yake a matsayin yin fatali da yunkurin ƙasashen turai na mayar da ƙasar ta rasha saniyar ware da kuma jan kunnen kasashen afirka dangane da karkata zuwa ga kasar ta rasha a cikin 'yan lokutan baya nan kasashen congo brazil da kasar ta rasha sun rataba hannu kan wata sabuwar yarjejeniya ta haɗin gwiwa abinda ke nuni da danƙon zumunci da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu yana ci gaba da ƙara haɓaka ministan harkokin wajen ƙasar ta congo brazil dennis crystal ya sanya hannu a madadin congo yayin da kuma mataimakin ministan makamashi na kasar rasha rebel sarkin ya sanya hannu a kan yarjejeniya ta shekaru biyar a tsakanin ɓangarorin biyu gwangwade ta ƙi bin wasu ƙasashe wajen ɗaukar matsaya dangane da yakin da ke gudana a ukraine yayin da ta shiga cikin jirin ƙasashe 35 waɗanda su haƙi kaɗa ƙuri'a a taron majalisar ɗinkin duniya domin nuna adawa da matakin da rasha ta ɗauka na ayyukan soji a cikin ƙasar ukraine a nahiyar afirka dai kasashe irin su afirka ta kudu angola mozambique da kuma zimbabwe na a matsayin daɗaɗɗen abokan ƙasar rasha saboda rawar da ƙasar ta taka wajen ƙalubalantar kama karya na turawa 'yan mulkin mallaka a cikin waɗannan ƙasashe musamman a lokacin yakin tattar baki yayin da yanzu haka kuma ake ganin rawar da take takawa a ƙasashen libya da mali da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya duk dai ƙoƙarin ƙulla alaƙa mai ƙarfi a tsakaninta da waɗannan ƙasashe ko a kwanakin baya ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha ya kai ziyara a wasu daga cikin ƙasashen nahiyar afirka inda aka rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi masu tarin yawa a tsakanin rasha da kuma waɗannan ƙasashe musamman ma dai ƙasar ethiopia wadda ta kulla manyan yarjejeniyoyi musamman ta fuskacin ayyukan noma da samar da makamashi a tsakaninta da ƙasar ta rasha baya ga kuma ko a taron zauren majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar senegal Macky Sall wanda kuma shine shugaban ƙungiyar tarayyar afirka na karɓa-karɓa ya yi bayani dangane da irin alakar da ke tsakanin rasha da kuma ƙasashen afirka inda ya bayyana cewa ba abu ne mai yiwuwa ba matsin lambar ƙasashen yammacin duniya ya tasiri wajen raba alaka da ke tsakanin ƙasashen afirka da ƙasar rasha amma dai ya yi kira da cewa yana da kyau a samar da hanya ta warware rikicin kasar ukraine ta hanyar lumana da kuma fahimtar juna a tsakanin rashin da ukraine ba ga kuma makisal ya yi kakkausar suka dangane irin matakan da kasashen yammacin turai suke ɗauka na nuna halin ko in kula da kasashen yammacin duniya a daidai lokaci guda kuma suna matsa lamba akan su akan su watsi da kasar ta rasha ko a kwanakin baya a wata ziyara wadda shugaban kasar senegal din Macky Sall kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka tare da shugaban kwamitin zartarwa na kungiyar tarayyar afirka musa muhammad fakai su haka a birnin masko sun gana da shugaba putin na rasha din a birnin na masko inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa da cigaban dangantaka ta fuskoki daban-daban tsakanin rasha da kuma ƙasashen nahiyar afirka babban abinda tattaunawar ta mayar da hankali a tsakanin vladimir putin da kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka da kuma shugaban bangaren zartarwa na kungiyar shine mutum yadda za a haɓaka alaƙa ta kasuwanci da kuma harkoki na tattalin arziki kamar da kuma suka karfafa kan batun noma da kuma samar da abinci inda ko a lokacin shugaban ƙasar ta senegal ya bayyana cewa takunkumai da kasashen yammacin duniya suke ci gaba da kakabawa a kasar rasha nahiyar afirka na ɗaya daga cikin ɓangarori waɗanda za su cutu da hakan domin kuwa suna samun sauƙin shigo da abinci daga ƙasar rasha wanda ƙasashen nahiyar afirka da dama suke amfana da shi baya ga kuma akwai batun takin zamani wanda yakan taimaka matuka wajen gudanar da ayyukan noma a ƙasashen afirka da dama wanda kasashen yammacin duniya suke neman su haramtawa kasashen afirka amfana daga wannan takin zamani da kasar rasha take samarwa a nasa bangaren shugaban kasar ta rasha vladimir putin ya jaddada matsayin kasarsa na cewa babu gudu babu ja da baya wajen ci gaba da gudanar da harkoki na tattalin arziki da kasuwanci da kuma alaƙa mai ƙarfi ta fuskacin noma da sauran kasashen afirka amma a lokacin ya buƙaci ƙasashen nahiyar afirka da su ɗauki matakin da ya dace domin tabbatar da cewa sun amfana da wannan alaƙa ta wajen yin matsin lamba akan ƙasashen turai da su janye takunkuman da suka ɗora wa ƙasar rashan musamman ma wajen shigar da abinci a nahiyar afirka sannan kuma vladimir putin ya jaddada wa shugaban ƙungiyar tarayyar afirka cewa rasha a shirye take ta ci gaba da samar da makamashi ga kasashen afirka da suke bukatar hakan sannan kuma ya jada cewa a sauran bangarori na tattalin arziki da harkokin kasuwanci da cinikayya ma za ta ci gaba da gudanar da harkokinta ba tare da la'akari da matsin lamba daga kasashen ƙetare ba da ya bayyana cewa kasashen afirka suna kan gaba a cikin manufofin siyasar wajen tarayyar rasha wanda rasha take da zammar ganin cewa ta karfafa alakarta da kasashe masu 'yancin siyasa da kuma cin gishin kansu kuma tabbatar da cewa an samar da wani yanayi wanda kasashe za su zamanto suna cin more juna ba tare da la'akari da tasirin 'yan mulkin mallaka ba. da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa ko shaka babu abin da yake faruwa na samun kyautatar alaka da kuma bunƙasar wannan alaka da dangantaka tsakanin rasha da ƙasashen afirka ba abu ne da zai wa ƙasashen yammacin duniya daɗi ba musamman ma ganin cewa yadda hakan yakan yi tasiri ba ga gwamnatoci kawai ba hatta ma akan al'ummomi waɗanda su ne ƙashin bayan ƙasashen nasu a mahangar masanar irin wannan tasiri da rasha take a cikin sauri a kasashen afirka zai yi mummunan tasiri ga manufofi na kasashen yammacin duniya da afirka ba ta amfana da su a tsawon shekarun da suka kwashe suna masu mulkin mallaka da ma bayan samun 'yancin kai ba. jama'a masu hauwa lokacin da muke da shiyar suke mu anan zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. wani ne kuma muka kawo ƙarshen jiran shishar namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen ƙasar Turkiyya Maulud Jawash Ugulu, ya bayyana a ji litinin cewa shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana duba yiwuwar sake tattaunawa da Ukraine. Jami'in na Turkiyya ya bayyana hakan ne a 'yan wani taron manema labarai a birnin Tokyo na ƙasar Japan. A cewar Ogulo putin ya bayyana hakan ne a yan wata tattaunawa da yi da takwaransa na ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan jawush ogolo ya ce a yadda ake tattaunawa da shugaban na turkiya shugaba putin ya sanar da yiwuwar komawa tattaunawa da kiev amma bisa wasu shabbin sharɗa waɗanda bai ƙarin bayani a kansu ba ministan na turkiya ya kuma jaddada aniyar ankara na shirya gudanar tattaunawa kai tsaye tsakanin putin da shugaban ukraine vladimir zelensky erdogan ya ce za mu ci gaba da yadda abin da ya dace domin tuntubar bangarorin biyu manyan jami'an rasha dai sun sha nana ta cewa moscow a shirye take ta tattauna da kiev tare da dora alhakin dakatar da tattaunawa a kan bangaren ukraine wanda suke zarginta da zama 'yar amshin shata ga amurka da kuma kasashen turai a jihar litinin gwamnatin kasar libya a ƙarƙashin jagorancin fatahi bashaga ta ɗora alhakin rikicin da ya barke a unguwar zawuya da ke birnin tripoli a kan gwamnatin biba ma'aikata harkokin cikin gida ta gwamnatin bashaga a cikin wata sanarwar ta fitar ta ce tana yin allah wadai da aka kausan murya kan faɗan da aka yi da makamai a zawuya da kuma musguna wa jama'a da asarorin dukiya tana mai jaddada cewa ta fara ɗaukar matakai na shari'a a kan lamarin rikicin dai ya yi sanadin mutuwar mutane biyar ciki har da wata yarinya tare da jikata wasu mutane goma sha uku a cewar gwamnatin bashaga gwamnatin da biba ba ta samar da wasu hanyoyi na shigar da waɗannan masu ɗauke da makamai a cikin cibiyar gwamnati ba wanda hakan ya ƙara jawo taɓarɓarewar lamuran tsaro a ƙasar da suke ɗaukar doka a hannunsu a duk lokacin da su ga dama. bangaren da ke rikici da juna a ƙasar libya da sun saba zargin junansu a duk lokacin da wani rikici ya barke a tsakaninsu tare da dorawa junansu alhakin hakan to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugaban majalisar dokokin ƙasar iraki muhammad albusi ya mika murabus ɗinsa a hukumance rahotanni daga iraki dai sun ce majalisar wakilan iraki ta sanar da cewa za a gudanar da zaman majalisar ne a rana guda banda aikin ta ya tsaya ce sakamakon mame yankin grand zone da magoya bayan muku da suka yi bayanin ya kara da cewa ajandodin da zaman taron zai su kwansa sun hada da muhimman abubuwa guda biyu na farko dai shine kada ƙuri'a akan amincewa ko rashin amincewa da murabus din shugaban majalisa muhammad albusi da kuma ƙuri'ar zaben mataimakin shugaban majalisa ana ganin cewa marabus ɗin muhammad halbusi daga mukamin nasa na shugaban majalisa zai ƙara ta'azzara rikicin siyasa a iraki wani shawarar da ta zo ne 'yan sawo'i bayan da halbusi ya gana da wakilar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a ƙasar iraki sannan kuma ya bayyana cewa ya ɗauki wannan mataki ne ba tare da tuntuɓar kowa ba. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa iran din a shirye take ta bayar da haɗin kai ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a kan bincike na fasaha ba na siyasa ba wurin da ake zargin iran din abdullahiyan ya bayyana hakan ne a wata hira wadda ya da gidan talabijin ɗin almonito game da shawarar da ake yi na cirewa iran takunkuma da aka gaba mata da kuma haɗin gwiwar iran da hukumar makamashin nukiliya a cikin wannan hirar dai wadda aka watsa a jiya litinin abdullahian ya ce iran ɗan ashirye take ta haɗa kai da hukumar makamashin nukiliya ta kasa da ƙasa kan batutuwa da suka shafi bincike da wannan hukuma take gudanarwa a wurare uku da ake zargin iran ɗin amma ta hanyar fasaha da ilimi ba ta hanyar siyasa ba. To masu mu ina kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniya anan ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya